وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا العرض بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ثالثا نأكو وقياس مصدر مع أوله حمزة وقياس manzar ma awwaluhu hamzatu wasl kiyasu manzar abinda farkon am ma awwaluhu hamzatu wasl wato qiyasu masdar da yake farkon shi hamzatu wasl ne qiyas mm, wato akwai hamzatu wasl na qiyasi kamar in dalaka wa qadara wastafa wastaghfara na'am an yuksira salisu harfin min an yuksira salisu harfin min qiyasin shi shine ayi kasara da na uku daga cikin harafinsa wa izadu qabla akali alf a ƙara alifin kafin ƙarshensa eh, siru sai ya zama to masdar kamar in ɗalaka ah, kamar in dilaqan in dilaq wasifa ko hmm. in ɗalaka in dilaqan kaga na uku ya samu bai kasara ko in ɗalaka in iri abin da ikita daren istafa istifa'an istagfara istigfaran na'am fakaraja ittayara ya fita daga cikin wannan misalin ittayara wattayyara mazdaru ma a tafaul mazdaru shi ne tafa'ul li adam hamza saboda shi wannan na ittayara hamza ba qiyasi bane wa in kanat taf'ala mutal ayn wato in ya kasance istaf'ala ne mai illa ga ainun ubila fi masdari ma ubila fi masdari af'ala za a yi aiki ga mazdarin za, za a aikata ga mazdarin shi abinda aka aikata a cikin mazdar na na af'ala mai illa ga ainihin. kamar istiqama ta ce istiqamata ista'aza isti'azata haka za a yi mai a sa mai ta'ul na hudu na maqiyasu masdar ma'budi bi ta'il za'ida kiyasin mazdar wanda aka fara shi da ta'un za'ida shi ne a yi zama na farkon da na'ahu ta daraja, ta daharu ta daraja, ta daharu jan ta shaibana ta shaidunan ta jauraba ta jauruban lakin idan kanatin lamu ya'u sai dai idan lamu din shi ya'u ne kusurar harfin sai a yi kasarar harafi mai zama don ya dace da ya'un a gane ku don ya yi munasaba da ya'un eh? ka tawana tawaniyar to in ya kasance lamun din ya unne sai a mai kasara shi harafi mai don ma din harafin da ke kusa da ƙarshe mai don ma sai a sa mai kasara don yayi munasaba da ya'un a gane kamar tawana tawaniyan tagala tagaliyan me ko ya samu don ma ta daharujan kaga don ma yake samu na kusa da ƙarshe kamar tun da dai ya'un ne a ƙarshe

bismillahir rahmanir rahim wa in idan sun yi mutabaka wajen tasmiya lahu aqaimuna aqaimani da zaidani kaga gaba ɗaya sun yi a wajen tasmiya ko kuma wajen jam'i na aqaimuna zaiduna amma ba to abin da yake bayan wannan wasu ɗin shine shi ne ma'ana azzaidani din ne ma ba wasu an gani don shi wasu shi ne izmul fa'il ko izmul maf'ul ko sifatun mushabbi ko abin da ya kama da wannan abin da yake bayan wannan wasu din abin da yake bayan a shi ne wasu din to kaga shi mubtada ne shi ne zaidani zaidani kamar ce ne azzaidani ƙa'imani? sun zaidoji guda biyu suna tsaye ko kuma azzaiduna qa'imuna shin zaidoji su da yawa suna tsaye ba ma ba da wasu mubtada hmm. abin da ke bayan wannan sifa mubtada ne wal wasfu khabarun muqaddam shi kuma wannan sifa khabar muqaddam ne shi wa hadha ma'ana qawl musannif wannan shine ma'anan magana mawallafi والثاني مبتدا وزاد الوصف وذا الوصف وذا الوصف shine mubtada wa zal wasf shi kuma wannan sifa din shine khabar shine a ka'imani din da qa'imuna su da kabar zuwa dai karshen baiti ai wasani wa huwa ma ba'da al-wasf shi na biyu shine abin da ke bayan wasf din nan shine mubtada wal wasf khabarun an shi mu wannan sifa din shine khabar ne nashi muqaddam alayhi wa in tadabaqa fi ghayr al-ifrad amma idan sun yi mudabaka a cikin abin da ba ifradi ba huwa tasriya wal jam shine tasriya wal jam هذا على المشهور في اللغة العرب wannan shi ne abin da ya shahara a cikin daga lugar larabci wa ya juzu alallawa ala lugaci wa ya juzu ala lugaci akalunil barakis akalunil barakis akwai luga na akalunil barakis sai ku a ce akalatni albarakis ko akalanil barakis biya halarta akalatni albarakis ya ka haka ya kamata a ce ko akalani kamar nan sai aka sa wawul zama akaluni albarakis to wanne ne fa'il anan wajen yanzu aka lunil baragis wanne ne fa'il din kudin cizo kudaden cizo sun cinye ni wanne fa'il din ai in an ce zahabu wanne fa'il din ba wawul jama'a ba wawul jama'a shi ne fa'il anan aka luni fi'il madi mabni ala dhammi bi lisani bi wawul jama'a ko to kuma gashi kudin cizo sun cinye ni ka ganin su da cinye ni kudin cizo to yanzu za mu ɗauka kudin cizo shi ma fa'il ne to wasu na fasara shi wawul jama'a shi ne fa'il barakin shi badal ne na wawul jama'a an gane wani ko ko kuma a ɗauki wawul jama'a ko kuma a ɗauki baragin shi ne fa'il wawul jama'a shi ne har wato yana daga cikin wato harafi na abin da ya zama alama na jam'i a gane wawul jama'a ya zama shi alamatul jam kuma ji wani ya zama harafi ne na jam'i to kaga laraba ba su kai magana haka ba ko darabuni a rijal darabuni rijal sai ya ce me darabani a rijal wannan zaka ce darabuni rijal an gane ku to kaga darabu lil rijal din nan wannan wawul jama'a din kaga shine fa'il wancan badal ko to ya halatta kuma muka dauki luga na akalunil baraki zai iya yiwa wanda ya zama a qa'imani ya zama shi mubtada ne shi zaidani ya zama khabar an gane ku shine kuma muka dauki wannan an yakuna wasu. shine an yakunal alwasu mubtada ya zama wasu shine mubtada wa ba'da fa'ilun agna anil khabar abin da ke bayan da shi fa'il ne wanda ya wadatar da kabar sai zama a misali a ka'imanin zaidani wannan hamza mu a ka'imanin mubtada da marso alif ya hannun don ba a gani an dawo musanna wan nunu yuwazu an zai fisun mufrad kaga wa huwa ismul mula ya'malu amal fi'lihi A zaidani fa'ilun sadda masaddar kabar. a gani sai mun ɗauke shi akan haka sai kuma ce a ƙa'imun azzaidani a ƙa'imun zaidani kuma jona ku a ƙa'imun zaidani shi zaidoji guda biyu suna tsaye ne to za ka ce a ƙa'imanin zaidani tunda wannan yana aikin fili ne ai ya kamata a yi tauhidin shi ne a ce a ƙa'idun a ƙa'imun kamar kamar a ƙamar zaidani ko za ce ne a ƙama a ƙamar zaidani zaka ce a ƙa'imani a zaidani ko nan ma a ƙa'imun a zaidun haka gaggama ya zama zaka ce a ƙa'imuna a zaidun to kaga wannan ya zama kamar Lugana, aka lunin baragis ko hamza a ƙa'imun mubtada marfu bil wawi bata an don mali annan wajen zakar sare ko ba ba in nunu iwadun an da fil ismin mufrad to sai wannan ya zama shine wa huwa ya amalu fi'li ismin fa'il الزيدون فائل سد مسد الخبر وغان هنا mun ɗauke shi kan luga na akalunil baragis amma muka ɗauke shi akan ɗayan lugan wanda shine mashhur din a gane azzaidu na qa'imun shin zaidoji suna tsaye kaga sai wanda ya zama kamar muqaddam wancan mubtada mu'akhkhar wa in lam yatadabaqa idan ba su yi mudabaqa ba huwa ismani akwai mubtani'un wa ja'izun akwai wanda ya hannu akwai wanda yake ya halatta kamar yadda ya gabata misalin ne misalin wanda ya hannu a ka'imani zaidun kaga ai wannan ba mu dabaka a ya hannu wannan shin suna tsaye su biyu zaidu kuma zai yiwu a ka'imuna zaidu kaga ba zai yiwu ba kaga wannan ba mu dabaka ta kowane bangare in an ce a zaidun ka'imani bai yi mu dabaka ba a ka'imani zaidun bai yi mu dabaka ba wannan tarkibi bai inganta ba misalin wanda ya halatta shin zaidoji guda biyu a tsaye suke kaga wannan wannan yana aikin fi'ili ne qa'imun kamar a aqama zaidani duk dai ne za a yi tauhidin shi ne aqaimu zaidun aqaimu zaidun haka shi ma wannan tauhidi wa izin an yakun mubtada a lokacin yana ayyana ya zama wannan sifa mubtada ne wa ba'da hu abin da ke bayan sa fa'il ne wanda ya toshe hanyar khabar Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم نعم قال ناظمها الشيخ العالم جمال الدين عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك رحمه الله mai tsara wannan waƙi shine Sheikh al al'imam, al-Alim al Jamaluddin Abu Abdullah Muhammad bin Abdullahi bin Malik rahimahullah Ibn Malik Allah ya masa rahama ya ce wannan kasida ce wannan kasida ce fa'idanta mai girma ne wa manafi'uha amima kuma amfaninta mai gamewa ne yana da amfani wajen sanin larabci wajen fahimtar alkur'ani wajen fahimtar hadisi ko hmm. idan mutum yana so ya fahimci qur'ani fahimta mai kyau ya fahimci hadisi fahimta mai kyau lalle sai ya karanci farko kamar yadda lalle sai ya karanci na hau ko da nahau da farfu ɗalibin ƙur'ani ɗalibin hadisi baya wadatuwa daga gare su an gane wannan ainihin mutum in yana so ya to malamin tafsiri ko malamin hadisi sai ya guji ilimin luga ya guji ilimin sarfu ya guji ilimin nahu yana yaudarar shi ne kawai an gane wannan ko na'am na'am ja'altu haka al-iktari min kitab al-af'al na sanya ta ta zama kamar mabudi قال لي تابو fi'ilin لك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم yace ya ubangiji ka sauwake قال الشيخ الإمام بدر الدين أبو عبد الله محمد بن الشيخ الإمام العلامة جمال الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الجياني الطائي الأندلسي رحمه الله قالوا متى أندلس شهرة sun bai wa bangaren addini sun bai wa bangaren sun yi hidima ga bangaren addini sannan sun yi hidima ga bangaren larabci ma kaga babban malamin tafsirin nan imamu kurdubi shi mai ne shi mutumin andalus ga ibn hazm mutumin andalus ga irin su imamul bashi mutumin andalus ga sunan da yawa malamai za gan su mutanen andalus ne akwai malaman malaman ainihin tafsiri da yawa a cikin su akwai malaman fiqh akwai malaman luga A gane ku na'am shi ne spain yanzu yanzu garin ayi yanzu ma da wuya a samu malaman yanzu garin an kakashe malamai a garin masallatan garin gaba ɗaya ya zamanto an rusa su littafan da aka wallafa wasu daga cikinsu da yawa aka zuba su a cikin rabi aka yayyanka musulmi har ya zamanto jinin yana gudana yadda kasar rafi an gane yanzu garin ya zama to sunan shi spain masallaci guda ɗaya ko aka bar shi ya zama to tarihi babban masallacin ƙasar shi aka bari ya zama tarihi amma asalin masallatan gaba ɗaya sun zama abin nan lokacin da musulmi suka lalace ya zama to sun bar addininsu sai Allah subhanahu wata'ala ya rinjaye da ainihin makiyansu a kansu an gano wannan to saboda haka a kodayaushe musulmi suka lalace wannan shi ne sakamakonsu sai Allah ya wulaƙanta su sai Allah ya ɗora makiyansu a kansu eh. namu wa asabahum janna. Allah ta'ala ya yi musu rahama kuma wa asabahum janna. ya saka musu da aljanna هذه الأوراق تشتمل على قصيدة والدي رحمه الله wa'annan warakokin sun kunshi kasida ne na mahaifina Allah ya masa rahama game da gina-ginan nan na tsirrulluka وما يتصل بها biha da abin da yake saduwa da ita wa ala zikri ma yuhtaju ilayhi min al-amsila da kuma ambatan abin da ake bukatuwa zuwa gare shi na misalai wa idai mastabhama ko mastabhama da bayyanar da abin da ya zama to mubahami abin da ya zama to rufaffe za a bayyana da shi wa tafsirul gari da fassaran bakin kalmomi fassaran kalmomi garibai da za a yi a nan wajen shi. la abki bihi badala wato alhamdulillah duka yabo sun tafi daga Allah la abdi badala bi ba na neman musanya da Allah Allah ta'ala ba na neman musanya a gare shi hamdan yuballigu amalan min ridwani wato wani irin yabo wanda ke isar da mutum wanda ke sa mutum ya cimma burinsa na ainihin yardan Allah wanda ke sa mutum ya cimma burinsa na yardan Allah ثم الصلاة على محمد وعلى صلاته آله وصحبه الفضلاء sannan tsira a wato sannan salati ya tabbata ga annabi Muhammad da kuma shugabanninmu su ne alayensa mutanen gidansa da sabansa alfudala masu falala wa ba'd wal fi'lu man yi wikifta mu. wato shi fi'ili duk mutumin da ya kyautata tasirifinsa ya zama ya iya tasirifin shi da kyau ya hosin minan lawa al'abuwa ya hos minan lokacin al'abuwa ba wa subula ya hos a subula zai tattaro hanyoyi minan al-luga na luga eh? ya hos al'abuwa zai zama zai tattaro al'abuwa ba babubuka wasu bula da hanyoyi minan luga na luga an gane idan har mutum ya kyautata tasirifin ainihin fili ya yahuzil abuwa ba wasu bula zai tattaro babubuka da hanyoyi minan luga na luga fa haka nazman muhitan bil muhimmi qad yawi tafasil man yastahdiru jumla fa haka nazman to ga tsarin waken nan muhitan bil muhimmi ya kewaye ainihin da muhimman abubuwa wato kuma yakan tattaro ainihin tafasil manyan sahabirar jumara wanda yake iya halatto da jumloli zai iya tattaro ainihin tafasil duk mutumin da zai iya halatto da jumloli cikin sauki zai tattaro tafasil na ainihin wayannan jumlolin alaikum salam to ai eh, eh, musulunci ba magana kasashen turawa in mutum ya rike musulunci duk inda ya fito za a saurare shi andalus kasashen turawa ne tabbas amma imamu a ah, wato shi wannan imamul kurdubi da kake jin labarin malamin tafsirin nan ya fito ne a andalus ko ga ibn hazm wanda ake fa'idantuwa da ilimin sa shi ma ya fito a andalus ko ga suna malamai da dama su imamul baji mai littafin nan almuntaka ne ko da sauransu ba shi ba wannan littafin nashi da ya wallafa ya wallafa wani littafi mai kyau sosai shi ma littafin wanda yake sharhi ne na muwatta shi ma kan shi wannan imamul baji babban malamin fiqh ne na malikiya shi ma ya fito ne a nan ai duka su turawa ne ko dan biya a Kano ko.

hujjatun izri idza kida mustakratan aslaha wa qalat bi nafsi shababun lahu ولمته قبل أن يشفع نعم هي سوداء مثل الفهيم يغش المتانيب والمنكبة نعم ولست بكذرافة ولست بكذرافة في القعود ni ban zamanto mai karkacewa ba a wajen zama an gane ko ni ba na karkacewa a wajen zama walassu bi tsayyaqati kuma ni ba ainihin wanda yake fadawa cikin bala'i bane akdaba eh tsayyaqati wanda yake yawan fada cikin bala'i akdaba wawa ni ba mai fadawa cikin bala'i bane kuma wawa walassu bi ni ba mai raunin ra'ayi bane imri mai jawuwa mai saukin jawuwa imari ni ba mai saukin ba mai raunin ra'ayi bane mai saukin jawo wanda kawai kowa zai ja ni zuwa ga inda yake so ni ba haka nake ba idza da mustakrahan idan an ja shi tilas ashaba sai sai ya bi wanda in an ja shi tilas sai ya bi an gano ne ku nafsi shababun lahu wa qalat wa wa qalat bi nafsi sai take cewa wa qalat bi nafsi shababun lahu tace kai raina ya to fansa ga ainihin kuruciya nashi walimatuhu qabla raina ya to fansa ga kuruciyansa walimatu da kuma ainihin wato takwal abin din shi wato limatu tukunna man kanshi shine gashi gashi wanda yake mai kaiwa har ka fada shine limma wala an wato kafin ya hallaka a gani raina ya to fansa ga kuruciyansa da kuma man kansa kafin ya hallaka wa isiya sauda'un lokacin da naga shi wannan kai yana bakin irin misalin tahimi misalin misalin ainihin wato gawayi kan yayi baki kaman gawayi misali wannan shi ne sifa na yabo ga gashi in gashi ya bakin irin shi ne abin yabo da zaran gashi ya fara fari to aibi ya fara zuwa to gashin matsani ba yana lullube ainihin jijiyan nan na kafada wal mankiba da kafadan kanshi walastu bi izrafatin ni ban zamanto mai me raunin ra'ayi ban zamanto me karkacewa ba fil qudi a wajen zama walastu bi dayyaqatin ni ban zama mai fadawa cikin bala'i ba kullun wawa walastu bi rafiyatin ni ban zamanto ma abocin karkaci ban zama ma abocin mai raunin ra'ayi ba in marin mai jawuwa zuwa ga umarnin mutane idza qila mustaqra idza qida idan aka jagorance shi tilas asaba sai ya mika wuya sai ba haka nike ba wa qalat bi nafsi in ka gana mika wuya a gare ka na gamsu da ra'ayinka ne wa qalat bi nafsi dake cewa raina ya zama to fansa ga shababu lau, kuruciya nashi shi da kutukullu man kan shi kafin ya halaka wa yaziya saudawu wato shi wannan tukullu man kai lokacin da yake bakin girin misalin gawayi tukashin madaniba yana lullube wato jijiyar nan na kafada da kuma kafadan kanshi kaga shi fari fari abin yabo ne ga komai fari abin yabo ne amma banda banda gashi banda dan adam in yayi in furfura shi fari baki kwalliya ne ga ga gashi da zarar gashi ya fara zama fari to shi kenan an fara koma bayan an fara yin kasa an fahimci wani ko to shi ne za ka kaga sai a ce a bari a da bashi amma wajen gashi Allah cikin hikimarsa sai ya yi fari kuma aibi ne kamar yadda yake kwayan ido ido ya zama bakin irin wannan kwayan wajen bakin shine abin yabo irin idan turawa abin suka ne ido kamar na mage ba shi bayin kyau an gano wani ko irin turawan nan turawan nan na ingila ne za ka gashin su kamar Ya guda wani ko to wannan gashi baya yin kyau amma can gashi gashi baɗin irin yana sheƙi ana fatan gane a bakwai za mutane kuma masu baƙin fuska su kuma suna aibanta fuskansu da kansu sai su rinka bleaching kuma su suna ganin ta wannan bangaren fari ne kwalliya baƙi ne kuma me eh to shi ne na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله فقلت له لك يا شيخ sai na masa na na ce shi saruji kai nisa daga rahama ya tabbata a gare ka ya kai tsohon nan na wuta asalin shekun nar iblis shedan shi ne shekun nar an ce saboda an halicce shi daga wuta wasu ka ce a saboda sakamakon shi wuta shi iblis sakamakon shi wuta kuma ya san haka kuma yana jiran hakan kuma ya fi ƙarfin ya nemi gafara ina ta gani ya gwammace ya shiga wutan eh na yadda zan shiga wuta amma sai na batar da bayi ka gabaki daya eh na ari gaskiya kamar mutum yana da kabiya irin wannan bugun hali a ce mutum ya yi kama da shedan da kaga shedan ya kai intaha wajen mugun hali shedan ya san Allah ya san aljanna ya san wuta an gano wannan ko to amma shedan yayi ma Allah laifi Allah ta'ala yace ka fita yace na yarda na fita din amma kuma har abada ni ba ni ba kai ce ba shi ba Allah kuma har abada ba zai tuba ba kuma zai fatar da wa bayan Allah gabaki daya yana faɗa a gaban Allah alami a ba wannan ba cewa da Allah ya ce ne ka fita kai jefaffe ne shi shi dan yayi rantsuwa yi ba wannan ba yayi rantsuwa da zimbin Allah eh yayi rantsuwa kala fata fatu cika na rantsi da izzanka da ugu ya dahu ajma'in wallahi zan fatar da su gaba ɗaya? wato da ni da su gaba ɗaya za mu shiga wuta maimako ya ce ya Allah to na yi nadama ya Allah ka yafe mun to ya fi karfin ya yi nadama ya fi karfin ya gani yafiya shi da kawai abinda ya bukaci Allah qala rabbi fa anzirni ila yawmi yub'athun ya Allah ka jinkirta mun zuwa ga ranar da za a tashi kiyama shi hikima a jinkirta mai saboda bayan Allah gaba ɗaya yana so ya yage su tunda su ne sababin da suka sa ya ɓata da Allah a cewarsa ya yage su ya ɓatar da su an gane wannan shi ne Allah ya sha inna ibadi laysa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka min al gawi ko na'am na'am wa zamilat al-ari ya ya mai dakon mai dakon aibi mai dako shi mai dakon yayi dakon alkhairi shi dakon aibi yake yi ni nusuluka fi ulawati ananiyati asalin zamila raƙumi ne dauke da kaya raƙumi mai dakon kaya to shi wannan mutum ne mai takon aibi ba ma min suluka fi tsalawati alaniyatika wato misalinka a wajen kyawun fi tsalawati alaniyatik a wajen kyawun bayyananka wa kuma su niyyati da mummunan niyyanka misalinka illa misli rawtin mufaddal sai dai misalin kashi wanda aka aka lullube shi da azurfa kashi wanda aka mai kwalliya da azurfa kashin dabba kaga mutane za su doka abu ne mai kyau amma da zarar an daga azurfar zai a gashi kashi ne abokane su mu bayyana. ko kuma bayi wanda aka kwalkwale shi bayi an kwalkwale shi an gyara shi to misalin ka kenan sun mata farrakla su za ta lebe sannan sai muka rabu sai na tafi bangaren dama ɗalaka za ta shi kuma ya tafi bangaren hagu wannan wahtu mahabbar julub wato sai ni na dumfari wato ta bangaren bangaren a bangaren kudu wannan waha mahabbar shamal shi kuma ya dumfari bangaren iskan arewa shi wanda ya dumfari bangaren iskan kudu wannan kuma bangaren arewa وقلت له بولا لك ya shekhan النار كاي نيسا daga rahama gare ka ya kai tsohon wuta wa zalilaka al'ari da kuma mai dakon aibi wa ma misluka fi tilawati alaniyati wato ba wani abu bane ka a wajen kyawun ka wa khusni niyyati da mummunan ka illa misli rawsin mufaddal ba ce misalin wato busasshen kashi wanda aka lullube shi da azurfa aw khalifun mubayyin ko kuma bayi wanda aka kwalkwale shi kuma tafarratna ko aka kalkale shi sannan sai muka rarrabu wani za ta yame ni sai na dumfari bangaren dama wani za ta shima shi kuma ya dumfari bangaren hagu wala wahtu mahabba sai na dumfari wajen kadawan wajen kadawan iskan kudu wala waha mahabba shi kuma ya dumfari wajen kadawan iskan arewa masha Allah iradi din na wancan da kuma wancan na farkon da wani ne shi ne wannan tattar misalin kabar da ne ya ina daga cikin inda inda mubtada ake ake samu mubtada ba kabar mubtada ba khabar shi ma to shi da wancan din na khabar muqaddam salamu alaikum duka ba daya nayi kowanne yayi duka ba daya sun shahara ba wanda suka yi tarji in kai ma wani ma zai tarji da ya tarji suna da ƙarfi suna da ƙarfi ɓangarorin Allah سبحانك اللهم وبحمدك an أن لا إله إلا